dai dan arewa ne kai ya kamata ka tsaya ka ji irin sakayyar da Bola Ahmed Tinubu yake so wa 'yan arewacin Najeriya sannan ka tsaya ka ji irin yadda malaman mu suka kai mu suka baro mu ko in ce wasu daga cikin malaman mu suka kai mu wannan muslim muslim din yanzu kuma sun yi shiru ku tsaya ku ji abin da ake so za a arewacin Najeriya ga duk mutumin da ke arewacin Najeriya ya ga karshen wannan shekara to sai mu Allah godiya ya kasance na cikin rayayyu kenan saboda wato arewacin Najeriya ta riga ta koma yanzu wani dandali ne wanda babu abun da ke faruwa wanda aka yi sanin arewacin najeriya da shi yanzu irin a ce an kashe an kama an ƙona yanzu abin da zai baka mamaki ɗan eve ɗin da ke da na christmas an kashe sama da mutum 160 a jihar plateau sama da mutum 300 suna asibiti a kwanci a jihar sokoto an iske mata da miji da ɗanta da surukinta aka kone su gabaki daya a kashe su sama da mutum goma sha biyu a dan wannan tsakanin an kashe su duk dan wannan lokacin wanda bai wuce kwana biyu kwana uku an kashe su idan ka shiga za ka zamfara haka take kai idan ka zo nan ka katsina da muke wannan interview da kai a hanyar jibiya nan ranar asabar simcin abin da ya ji mutanen suka tara hanyar suka ci karansu wa baka suka kama wanda suka gada ma suka ji wanda suka gada ma suka kama hanya suka tafi su saboda ka shi sanin cewa duk mutumin da ya ga ya zo karshen shekara lafiya to sai ya gode ma Allah kuma ya yi tunani da irin al'amuran da yi wanda zai kasance godiya ce ga Allah subhanahu wata'ala wato ita arewa ta koma wani yanki ne wanda yanzu gabaki daya idan an ce maka babu shagabanni da suke da zucce a arewacin a zucce su ba za ka yi gaddama ba saboda najeriya ta koma ita arewa bauta ma kudancin kasar nan kawai take yi yanzu idan ka ɗauki wani ɗan guntun statistics na karanta wanda ya gwada cewa 70% wajen kashi saba'in. a nan najeriya da kake gani na bajet din najeriya a kullum mafi yawancin shahi tafiya a kudancin najeriya idan ka ɗauke kashi 80 80% na wutan lantarki da ake generating a najeriya a kudu ake shanta idan ka ɗauki 90% na federal scholarship wadda ake tallafa ma yaran su ta waje su je su karatu 90% na yaran da ke benefitin da wannan yan kudancin najeriya ne idan ka ɗauki 70% na foreign investment da ake kawo a Najeriya idan ka zai ka kalle shi za ka cewa a kudancin Najeriya yake tafiya wannan sakacin da shagabanninmu suka ci gudai for a decade shi ya jaza yanzu aka zo aka yi wata kalar budget a majalisa wanda tun da najeriya take ba a taba ganin irin wannan budget din ba a najeriya sanda sanata ya wani sanata ya miƙe yake maganar cewa wannan akwati da shugaba bola tinubu ya kawo babu komai cikin shi empty ne mutane suka hito suka yi tattofin allah tsine daga majalisai suka gwada cewa wannan magana dai ba gaskiya ba ce sai gashi da tafiya ta yi tafiya bincike ya gane cewa ma ina gama akwai mutanen da ke zargin ma cewa har yau da ake magana nan ba ka samun sanata guda wanda za a ce maka yana da complete budget na 2024 at his disposal sai dai a yau in kana kwamitin noma ɗauka a baka idan kana da kwamitin ayyuka ɗauka a baka idan kana kwamitin ilimi a ɗauki na ilimi a baka saboda bi saboda ba a san a gaba dakala ko kuma irin yadda aka yi short changing arewacin najeriya a cikin wannan bajet ɗin idan ka kalli wani ido wata hira da aka yi ta idan mikiya kwanan nan wanda su mun gadi suke magana cewa a dauki dai irin yadda noma yake da muhimmanci a arewa ka ɗauki irin yadda babu abin da aka sani a noma a arewacin najeriya sai noma amma a ce an dauki kashi bakwai da dugu uku na dukka kuɗin da za a kashe na noma a ce su aka ba jiha bakwai da ke arewacin najeriya kai ka san wannan hauka ne amma ka ɗauki kashi hamsin da wani abu ka je ka ɗauke shi a jiha ba ibom kaɗai to kai ka san wannan yana gwada maka cewa ita kasai ma bata shirya zama ba kuma yana gwada maka cewa ita gwamnatin ba ta shirya yi ma mutanen arewacin najeriya adalci ba wannan ke gwada maka cewa ba za ka yi mamaki ba da irin kallon mukamai da naɗe-naɗe da shugaba bola tinubu ya rika zakulo mutane waɗanda suke ra'ifai waɗanda suke gajiyayyu waɗanda suke da cewa ba su da ƙwarewa ta fannin ayyukansu ya rika ba su mukamai a matsayin mutanen nasu wakilci arewacin najeriya wannan shi ke gwada maka cewa duk irin ɗumbin ƙuri'a. da mutanen arewacin najeriya suka ɗauka suka ba bola tunubu musamman a arewa maso yamma jihohin nan guda bakwai bola tunubu bai gode ba bai murna ba kuma bai gwada masa cewa ya ji daɗin abin da suka yi mashi ba shi yasa kake ganin kalan mukamin da aka ɗauka da an zo arewa za ka iskar wa biya ka wannan shine na farko zan ƙarasa muku na biyan a part